بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي sake يوم شيرين yau رجب dubu daya da garin hudu da arba'in da uku bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma yi daidai da sha tana ne yau yau hmm? ok yau ne wannan ishirin ga watan eh, february kenan ko watan musulunci kuma nawa yau sha takwas na sha takwas ga watan rajab yau kuma ishirin ga watan february dubu da ishirin da biyu za mu cigaba da karatu a cikin wannan littafi mai suna usulul iman na ashaf muhammad bin wahab don ba mun tawa mun tsaya ne a za mu kwanu sai za mu tashi daga babu ƙaunin lahi ta'ala hatta idza a an bihin qalu ma za qala rabbukum qalu al wa huwa za mu tashi daga kan wannan babi wannan babin za kana magana ne akan wato halin da mala'iku suke kasancewa idan Allah subhanahu wata'ala ta'ala zai yi magana da wahayi eh, ya mala'iku suke samu kansu idan suka ji magana Allah subhanahu wata'ala ta'ala da wahayi so idan Allah ya yi magana da wahayi magana Allah subhanahu wata'ala ta'ala yakan razana mala'iku ne gabaki da sukan firgita su tsorata gaba da har ma su kasa gane ina suke daga baya kuma sai natsuwa ya dawo jikinsu a lokacin sai su dinga tambayan juna menene ubangiji ya fada to shine Allah subhanahu ta'ala yana ba mu labara akan wannan halin da malafi suke samu kansu a cikin Allah ce hatta idza fuzia an kulubi Allah ce har zuwa lokacin da za a cire tsoro daga zukatansu su malaku kenan idza fuzia an qulubi idan aka cire tsoro daga zukatansu to a lokacin da suka dawo hankalin su qalu ma za qala rabbukum sai su ce menene ubangijin ku ya fada qalu alhaq sai su bada amsa sashin su su bada amsa su ce ubangiji ya fadi gaskiya wa huwa alali kuma shi ubangiji shine madaukaki alkabir shine mai girma mana ce an ibn abbas radiyallahu anhu ma an karwa hadisi daga abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa yarda kala ya ce haddathani rajulun min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ansar wani mutum daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin mutanen ansar ya bani labari yace annahum bainama hum julusun lailatan ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam cewa su a yayin da suke zama tare da manzo Allah a wata dare suna zama tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rumiya. bin najmin sai aka jefa wani tauraro fasanara sai yayi haske irin tauraron da za ku gani da dare an jefa wani ya zo ya wuce da sauri haka yuna ake cewa da ta Hausa na'am suna zaune sai suka gan an jefa wannan tauraron daga sama fakala sai manzo Allah ce ma kuntum taquluna idza rumiya bi mithl hada me kuka kasance kuna fada idan aka jefa da irin wannan abu mana menene akidan ku game da irin wannan abu qalu sai suka ce kunna naqulu wulida laylata azimun aw mata azimun suka ce manzo Allah mun kasance muna cewa idan aka yi da wannan abu muna cewa wulida laylata azim sai mutai an haifi wani babban mutum a wannan dare aw mata azim ko kuma wani babban mutum ya rasu mana wannan abu yana faruwa ne sanadiyar mutuwa ko kuma haihuwa na wani babban mutum wakala sai manza Allah ce innaha lamturma limauti ahadin wala hayati wannan abun ba jefar da ita saboda mutuwan wani ko kuma rayuwan wani ba walakin na rabbana sai da kuma ubangijinmu azza wajal idan qada amuran, idan ubangijinmu ya kaddara wani lamari sabbahat hamalat al sabbahat hamalatul arsh mala'iku da suke dauke da al'arashin sa sai su yi tasbih hatta yusabbiha ahlus sama'i alladhina yalunahu har sai mutanen sama mala'ikun sama wadanda suke bi da hamalatul arsh su ma sai su yi tasbih mana idan hamalatul arsh suka yi hamalatul arsh su nawa ne mala'iku masu dauke da al'arashin banji su nawa ne na

yawa shine yace hatta yusabbihu ahlus samai ya yalunahum har sai malakun sama da suke bi da su su ma su tasbihi ya yace hatta buluga tasbihu ahlus samai duniya har tasbihi ya kai zuwa ga malakun sama ta duniya sama farko kenan yawa to bayan dukkan su sai tasbihi wa ya yaqulu alladhina yaluna hamalat al-arsh sai wadanda suke biye da wadanda suke dauke da al'arashi sai su ce ma za qala rabbukum tunda wayancan sun fi kusa zuwa ga sama sai su tambaya sai su sa tambaye su ce menene ubangijin ku ya fada fa yukhbirunahum ma za qala sai su ba su labari abinda ubangiji ya fada qala da fa yukhbirunahum ma za qala yace fa yastakhbiru ahli samawati ba'dhum ba'da sai mala'ikun sama su nemi labari a wurin juna sashin su daga wurin sashi ma'ana na saman bakwai su tambaye hamalatul arsh na sama ta shida su tambayi na sama ta bakwai na sama ta biyar su tambayi sama na shida har zuwa sama ta farko haka yace hatta yabluga al-khabaru ahlus sama'i bina har sai labari abinda Allah ya fada ya zo wurin malakun sama ta farko saman duniya yace fatakhum jinnu as-sama a lokacin ne aljannu kuma suke zuwa su saci labari a wurin wadancan na sama farko suna daukan juna kan kafala har zuwa sama ta farko sai su saci labari a wurin wayancan yace fa ho ila awliyaihim su waɗannan malaiku idan suka samu labari sai su jefa wannan labarin zuwa ga waliyansu ma'ana kwastomomin su daga cikin bokaye yace fa ma ja'u bihi ala wajihi ga huwal haf labarin da suka zo da shi a bisa ga fiskanta yadda ya take ko wannan labarin gaskiya ne tun daga sama ne suka ji walakinnahum yakzifun sai dai kuma suna yin karya wa yazidun kuma suna kara labarai kamar da ya zo labarin a wani hadisi manzo Allah ce idan suka faɗi gaskiya guda ɗaya, za su kara da kariya guda ɗari rawahu muslim wa tirmidhi bari mu karanta hadisi na gaba sannan mu yi bayani gaba kida yace wa anin nawwa bin sam'an radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza arada Allah an yushiya bil amr idan Allah subhanahu wa ta'ala ya nufi yayi wahayi da wani lamari takallama bil wahyi sai Allah yayi magana da wahyi idan yayi wannan magana akhadhatis samawati minhu rajfatun sai sammai guda bakwai ga baki da ta girgiza saboda wannan abu aw qala rid'atun shadidatun shine girgiza mai tsanani me yasa yace khawfan min Allah azza wajal kana yin haka ne saboda tsoron Allah subhanahu wataala fa idza sami'a zalika ahadus samawat idan mutanen sama mala'iku sama suka ji wannan magana na wahayi su'iku sai su yi suma auƙala ko kuma ya ce kharru lillahi sujjadan sai su fada a kasa su yi sujjada ga Allah subhanahu wataala suna cikin wannan sujjadan yace fa yakunu awwala man yarfa rasahu Jibril alayhi salam sai wato farko wanda zai daga kansa daga sujjada shine malaika Jibril amin ta Allah ta gare shi yace fa yukallimuhu Allah dama shine zai karbi ruwa wahayi zuwa ga Allah ya nufa shi ne farko wanda zai daga kanta. to ce fa yusallimu Allah min wahyi shi Allah subhanahu wa ta'ala ya masa magana daga wahyinsa bima arada Allah ya masa magana da abinda ya nufa kuma ya muru jibra'il alal mala'ika sai mala'ika jibril kuma ya zo yana wucewa a bisa ga sauran mala'iku kullama marra bis sama'in duk sanda ya wuce ta wata sama sa'alahu mala'ikatuwa sai mala'ikun da suke wannan saman ta su bai shi ma za qala rabbuna ya jibril menene ubangiji mu ya fada ya kai jibril fa yaqulu sai jibril yace qawlul haqq wa huwa al-aliyyu al-kabir sai ya ba su amsa da wannan ayan ubangiji ya faɗi gaskiya kuma shine madaukaki shine mai girma sai fa yaquluna kulluhum mithla ma qala jibril sai dukkan su su fada abin da jibril ya fada su maimaita cewa ubangiji ya faɗa gaskiya fayantahi jibrilu bil wahyi ila haythu amarahu Allah azza wa jalla sai jibril ya tafi da wannan wahyi zuwa ga inda Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce shi ya je da shi rawahu ibn jarir wa ibn khuzaima wa tabarani wa ibn abi hatim sallallahu wannan hadisin yana magana ne akan halin da mala'iku suke samu kansu idan Allah subhanahu wataala zai yi magana da wani kamar da muka faɗa kuma yana nuna cewa Allah subhanahu wataala da farko dai Allah subhanahu wataala yana magana ina fada ina ina Allah na magana magana sauti da lafazi ba kamar da wasu kungoyi addini suke ganin kamar Allah baya magana ba ina ba suna ganin idan muka ce Allah na magana ma'ana kamar mun kwatanta Allah kamar halittunsa sai zama to tabbatar ma da Allah magana a wurin su yana lazin ka kwatanta Allah da halittunsa mun kuma muna cewa wannan ba haka bane Allah na magana yanda ya dace da girman sa da daukakar sa magana Allah ba ida na adam bane amma dai Allah yake yana magana wa kallama Allah Musa taklima Allah yayi magana da Annabi Musa kuma Annabi Musa ya ji magana Allah ya ji sauti ya ji lafazi kamar da su ma yanzu na suna jin magana Allah subhanahu wataala sauti da lafazi ina ba ta mun gane yawa saboda haka hadisi na tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala yana magana ce sa malau suke cewa dan me Allah subhanahu wataala zai aibanta abubuwan bauta na kafirai da cewa ba su magana ai Allah na aibanta su ne don yana cewa ai rashin magana sifa ce ta nakasa saboda inda har gaba da mun yarda cewa magana yin magana sifa ce ta kamala to ya kamata mu tabbatar ma Allah da wannan sifa shi yasa Allah yake aibanta gumaka su sai ku ba ku gan cewa ba su magana ba Allah ne to afala yarawna Allah menene a cikin farsa ta mai Allah yace Allah ya rujiya ilayhim qawlan ba ku gan cewa wannan gumakan baya iya mayar musu da magana ba afala yarawna Allah ya rujiya ilayhim qawlan ba ku gan cewa baya mayar musu magana ba kenan shi Allah yana magana saboda ka hadisi na tabbatar da magana Allah subhanahu wataala sannan kuma yana tabbatar da cewa mala'iku bayan Allah ne duk girman su kowa kuma ne amma duk girman su bayi ne ga Allah subhanahu wataala ba su kai komai ba a wurin Allah subhanahu wataala shi yasa duk girman su duk darajar su duk daukakan su ga irin halin da suke samu kansu idan suka ji wahayin Allah subhanahu wataala a wani hadisi a wata rawaya na wannan hadisi yace suna jin karan magana Allah kamar da ana jan sarka akan kasa da yake very smooth haka yanda misali yanzu nan idan an zo da bulldozer na yanzu ana so a fasa gida kaga inda wannan karfen yake buga abun kakakakaka da karfi in kana kusa za ka ya dami kunnenka to haka mala'iku suke wannan ba wai muna kwatanta sauke Allah da sauke wannan karan bane a'a muna kwatanta yanayin da zaka samu kanka idan ka ji irin wannan sauki shi ne muke kwatantawa saboda haka haka mala'iku suke samu kansu idan suna jin wahayin Allah subhanahu wataala saboda haka ba kowa bane a wurin Allah shi yasa duk da matsayin su Allah yace a cikin alkurani yace balhum ibadun mukramun ko ba ka bane ce la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun can gaba sai ce mai wa man yaqul minhu inni ilahu min dunihi yace mai fa zalika najzihi jahannam malaika fa Allah bayan Allah ya ya ya ya yabe su bayi ne wanda aka karrama su la yasbiqu bil qawl ba su riga Allah da wani magana wa hum bi amri ya'malu kuma suna aiki da murin Allah Allah ya yabe su sai ya sake ce mana wa man yakun minhum duk wani daga cikin da zai fito ya ce inni ilahu ce ni abun bauta ne ni duni bayan Allah Allah ce fa zalika najzihi jahannam wannan za mu saka mashi da wutan jahannama malaika saboda haka Allah baya wasa da shirka komin girman mutum komin iliminka komin kusancinka da Allah kana ganin kai wali ne duk sanda ka taba wani abu daga cikin hakkin ka daita Allah subhanahu ta'ala to ka tashi aiki duk girman malaiku duk kusanci su da Allah inda wanda ka zai zai shirka nan da Allah zai jifa ya tsoka kamar da Allah ya sake cima manzo Allah wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluk manzo Allah ta kai da za ka yi shirka da aikin ka gabaki da za mu warware shi saboda haka Allah baya wasa da shirka yana baka magana na'am wannan shi abin da wannan hadisi yake nuna mun sai daga nan kuma sai malai shi wani babu daban yace babu qaulillahi ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabidatuhu yawm al qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun wannan kuma shi ma babu ne da yake magana akan girman Allah subhanahu wa ta'ala yace Allah ce wa ma qadarullaha haqqa qadri Allah yace basu girmama Allah ba yanda ya cancanta a girmama shi su kafirai ban ba ma kafirai na kawai har ma muminai babu wanda zai iya girmama Allah yanda Allah ya cancanci a girmama shi su kafirai kwata-kwata ba su ma girmama Allah ba shi yasa suke shirka da shi su kuma muminai ba za su iya girmama Allah yadda Allah ya cancanci su girmama shi ba saboda mai ilimin da suke da shi akan Allah subhanahu wataala bai kai komai ba ina mata mun gane ba su da cikakke ilimi akan ne Allah subhanahu wataala to daga suna girmama shi ne gurgurdan ilimin su alhali kuma ilimin su da game da girma Allah bai kai komai ba to shi yasa ba za su iya girmama Allah yanda ya cancanci su girmama shi ba ba mu san komi ba game da Allah sai dai dan kadan daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya nufi mu sani shi yasa a cikin labarin Khidir da Annabi Musa sanda suke cikin tafiya da suka hawo wannan jirgin ruwan suna cikin tafiya kamar da malaman sun suka kawo suka ce suna kan hanyar tafiya cikin wannan jirgin ruwan kafin ya zo ya fasa wannan jirgin Annabi Musa ya fara mai tambaya suna cikin jini sai suka gan wani tsuntsun ya zo da bakin shi kawai haka ya shigar da cikin ruwa ya ce ya dan sha ruwa ne kadan haka ya tashi suna kallo sai khidir ya ce malam musa ya ce iliminmu da ni da kai da sauran halittu ga baki daya idan aka kwatanta shi da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala to kamar abinda wannan tsuntsun ya rage na daga cikin wannan ruwan ina wata magana mana ilimin mu bai kai komai ba idan aka kwatanta shi da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sai nuna mana cewa ba za mu iya girmama shi yanda ya cancanta ba saboda me ba mu san hakikanin shi ba sai ya ba mu misali da zai iya kusanto mana da yanayin girma Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa yace wal ardu jami'an amidatuhu yawm al-qiyamah ke kasa gabaki dayansa damkansa ne a ranar tashin kiyama ma wato matuwiyatun biye yamini sannan kuma sannai baki da annannade yake a hannunsa na dama dubi duniya dubi fadin duniya baki da dubi fadin sama kusan sama ta fi kasa fadi fa duk wanda sama shiga cikin jirgin sama zai gane wannan eh, in kana sama za ka fahimcewa sama ta fi kasa fadi sosai sama kuma duk da haka Allah zai nannade ta sama guda bakwai a hannunsa na dama to ya girma Allah yake hankalin mu ba zai ya dauka ba wannan shi da hankalin ba zai ya dauka Allah ya nannade kasa ki da kasa har zuwa bakwai a hannunsa na daya a hannunsa daya ya girma hannunsa yake ya girma jikinsa yake wa Allah ba hankalin mu ba zai ya dauka ba Allah shi yasa yake subhanahu sarki ya tabbata gare shi wa ta'ala amma shirku kuma ya daukaka a bisa hatta abin da suke hada shi shirka da shi sai ce an abi wajen radiyallahu anhu kala. sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ke na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yaqbidu Allahu al-arda Allah zai damci kasa wa yatwi as-samaa bi yamini kuma zai nade sama da hannunsa na dama kuma yaqulu sannan yace ce, al-malik Allah zai ce ni ne sarki aina mulukul ard ina sarakunan kasa suke a lokaci babu wanda zai yi magana limanil mulku yau lillahi alwahid alqahar rawahu bukhari ci walahu an ibn umar radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha yaqbidu yawm alqiyamati alardi Allah subhanahu wa ta'ala a tashi kema sai damki kasa bakwai gaba daya Wata Kulu samawatu bi yaminihi sammai bakwa kuma za su kasance a hannunsa na dama Umma ya Kulu anan malik sai Allah ce ni ne sarki wa fi riwaya anhu a wata riwaya kuma daga gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qara hadhihi qara hadhihi al-ayata zata yawmin ala al-minbar ce manzala ya karanta wannan aya wata rana yana kan minbari manzala ya karanta wannan aya وما قدر الله jami'an قدره والأرض جميعا قبضته "Wata Samawatu والسماوات مطويات بيمينه subhanahu wa ta'ala amma yushriku yace wa rasulullahi haka za bi yadihi manzala yana karanta wannan ayan yana yin haka da hannunsa yace ha. yana motsi da hannunsa wa kubilu biha wa yudbir yana yin gaba da shi ya yi baya da shi ma'ana dai manzala ya damke hannunsa ne yana karanta yana nuna girman Allah subhanahu wataala yana yin haka kun gane wannan yace yumajjidu rabbu nafsahu manzala ya cewa ubangiji yana yana girmama kansa yana yabe kansa yana cewa anal jabbar Allah na cewa ni ne mai tilastawa anal mutakabbir ni ne mai nuna isa anal aziz ni ne mabuwai anal karim ni ne mai girma yace faraja fa bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-minbar sai minbarin ma ya fara girgiza da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hatta kuna har sai da muka ce la yakhiranna bi wannan minbarin fa zai fara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rawu ahmad har min bari ma yana ji girma Allah subhanahu wa ta'ala amma kuma sai karanta irin wannan haya a gaban dan adam bai ma san kai wani ba yace rawahu muslim an ubaidillah bin miksam annahu nazara ila abdullah bin umar radiyallahu anhuma shi ma rawahu wannan hadisi yace yana kalli abdullah bin umar kaifa yahki an rasulullah abdan umar isnaqali yanda yake hakaitowa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana hakaito wannan magana manzo Allah yace qala khudhu Allahu azza wa jalla samawatihi wa aradihi bi yadayhi ayasbiduhuma manzo Allah yace uba Allah subhanahu wa ta'ala zai danki zai rike sammainsa guda bakwai wa arabihi da kuma kasansa guda bakwai biyare da hannayensa guda biyu fa sai ya damke su fa yaqulu kuma yace ana al-malik yace ni ne sarki wa yaqbidu asabi'ahu wa yabsutuha sai damki ya sun hannunsa kuma ya shimfida ta fa yaqulu ana al malik yana cewa ni ne ni Ita hatta na ila ilal mimbar, har sai da na kalli wannan mimbarin, ya taharraku min asfali shay'in minhu mimbarin ya fara motsi daga wani abu da ke kasanta hatta inni la aqul har sai da na kusancewa asakitun huwa bi rasulillah zai fara da manzo Allah ne wannan mimbarin da yake yi da wannan girgiza saboda girma wadannan maganganun da manzala sahihain an imran bin husayn a cikin sahih da muslim kuma imran ya rawaito hadisi yace kala rasulullahi da banu tamim ku karbi wannan abun ya faru ne a shekara ta tara bayan hijira manzala bayan an gama cin makka da yaki Allah ya yi fatahi sai kuma manzala ya koma madina to a lokacin sauran kabilun Larubawa suna ta kawo ma manzan Allah a ziyara suna zuwa su amshi musulunci to a wannan lokacin ne su ma banu tamim suka zo madina to da suka zo suka karbi musulunci sai manzan Allah ce masu itbalu al-bushra ya bani tamim ku karbi bushara ya ko bani tamim qalu sai suka ce kadi bashartana kai mana bushara mun ji wannan fa’afina amma ka yi mana kyauta da yake sun samu labari duk wanda ya zo madina ya amshi mulki manzala ya kai masa kyauta a ba su rakuma a ba su kaya abinci a ba su menene saboda ka sai yanzu sun zo sun amshi musulunci manzala ya ce ku karbi bushara mana ku karbi bushara aljanna da kun karbi musulunci Allah zai saka muku da alheri ware da ware ne ba wannan <laughs> ba wannan ce abin da suke nema ba suka ce kalifa basharta na kare riga kamar mashara mun ji amma fa na ka ba mu kyauta wannan shi abun duniya da gaban su to a wannan lokacin su ma mutane Yaman sun zo kada sai manzo da ikbalu al-bushra ya ahli Yaman kuma mutane Yaman su karbi bishara qalu sai suka ce kadi kazilna mun karba fa akhbirna an awwal hadha al-amr amma yanzu muna da wani tambaya muna so ka ba mu labari akan farko wannan lamari suna nufin ka ba mu labari akan farkon halitta menene farkon halitta kawara sai manzo Allah ce kana Allahu qabla kulli shay Allah ya kasance tun kafin ya halici komai Allah shine na farko shi yasa manzo Allah ke cewa Allahumma anta al-awwal wa laysa qablaka shay ya Allah kai ne na farko babu wani abu da ya gabace ka sai manzo Allah ce kana Allahu qabla kulli shay Allah ya kasance tun kafin komai wa kana arshuhu alal ma kuma al'arashinsa ya kasance akan ruwa wa kataba fil lawhi al mahfuz al mahfuz dhikra kulli shay kuma Allah ya rubuta a cikin allo da yake a tsare a wurin sa ya rubuta komai ya rubuta kaddaran komai a wanda ya kaddara kan komai shine dhikra kulli shay qala yace fa atani atin fa qala qala nan imran bin husayn yake bada labari manzala yana wannan labarin imam ibn husayn a zauna a wurin kala sai ce yace fa atani atin sai wani ya zo wurina fa kala yace ya imran ya kai imran in hallat naqatuka min iqaliha yace raquminka igiyansa ya warware dama da ya zo wurin manzala da aka kuma sai ya da ya daure shi a waje sai shigar manzala sai aka zo aka ce mishi igiyan nan ya warware fa raquminka ya tafi kawala ta yace yace fakarashtu fi athariha sai na fito ina bibiyan a ba kumina ce fa adiri adri ma kana ba'di kuma ka ban san me ya faru bayan na fita ba mana bai ji karashin magana manzo Allah ba bayan shi ya fita daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana tabbatar mana da cewa Allah subhanahu wataala shine na farko babu wani abu kafin Allah subhanahu wataala Allah yana nan shi kadai ba komai can daga baya sai Allah ya halici ruwa ruwa shine farkon abin da Allah ya halitansa da ya halici ruwa sai ya zo ya halici al'arashinsa sai zo al'arashin yana bisa ruwa bayan ya halitta al'arashi sai kuma ya halici allo lahul mahfuz yawa baya lahul mahfuz sai kuma aka zo aka haliki alkalami aka murci alkalami ya rubuta abinda zai faru daga cikin game da rayuwar haliki gaba ɗaya sannan kuma bayan wannan sai Allah ya zo haliki sama da kasa to wannan shine tarkibi na halittun Allah subhanahu wata'ala ina ba ta mun Ba wannan tsakanin sama da kasa wannan ne Allah ya fara halitta now kasa now now oh ikhtalafa ulama kenan ko alamu sai samu Allah ya fara halittar kasa ne ba to ba ina ba zama ne Allah ya fara halittar kasa cikin kwana biyu eh da ya halitti kasa cikin kwana biyu gaba da halittar sama da kasa kwana nawa ne kwana shida yawa saboda haka ya halitti kasa cikin kwana biyu sa'annan ya nufi sama ya je ya halitti sama sa'annan ya sa shi kuma halittar sama kwana wa kwana biyu shi ma sannan ya sake dawo kasa ya zo ya malmala kasa shi ma wannan kwana biyu shi ne ya zama to cikakken kwana shida ina matan gane da ya fara halittar kasa ya halice ka ne kawai haka bai kaddara komai ba a cikinta sai ya je halitti sama shine ma'ana aya cikin suratul eh, suratul fusilat qul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn ko wa ka bane fi yawmayn can gaba sai yace kuma sawa ila samai ko ba ka bane yace wahiya dukhan a lokacin sama ba komai hayaki ne kawai sai yace hunna sab'a samawati fi yawmayn kima ina ba ta mun gane to bayan wannan ne sai Allah ya sake dawo kasa kamar da ya tabbatar mana cikin nazi'at yake rafa'a sankaha fa sawaha wa abtasha lailaha wa akhraja duhaha tati wal arda ba'da zalika dahaha menene ma'anar dahaha shine akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha ma'ana bayan ya halici kasa haka ya barta haka yaje ya halici sama sannan kuma ya dawo kasa da ya dawo da lokacin da ya zo ya kaddara abinda zai faru a abincin kasa ya fitar da ruwa ya kafa duwatsu a kanta ya yi waɗannan abubuwa gaba kida shi ma kwana biyu saboda ka in ka hada gaba kida sai zama to kwana shida wannan shine tartibi na halitta Allah ta'ala alam طيب يتي وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال يتي جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم wani balarabe ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace ya rasulullah yace ya kai manzo Allah jahidatil anfus rayuka sun wahala mana mutane suna cikin tsananin wahala wa ba'atil iyal iyalai kuma sun tuzarta yara da mata sun tuzarta saboda an bar su da yunwa wa nuhikatil amwal haka nan kuma dukiya sun kekashe mana yana abin da gini da amwal ana ana yana nufin kayan gona ko komai ya ke kashe ya bushe wa halakatil an'am haka nan kuma dabbobin nema duk sun halaka da babu ruwa sai ce fastasqi lana rabbak ka roki ka ya sauka mana da ruwa fa inna nastashfi'u bika ala Allah muna yin ceto da kai zuwa ga Allah subhanahu ta'ala muna neman ka muna yin ceto da kai zuwa ga Allah subhanahu ta'ala sai ya sake cewa wa billahi alaik muna kuma neme ceto da Allah a kanka kuma ga magana mana muna muna kama kafa da kai zuwa ga Allah muna kuma kama kafa da Allah zuwa wurinka kaga ba za a hankali ba ba hankali mana da wannan magana kamar ya fifita manzo da akan Allah kenan ko ba ne muna mun kafa da Allah zuwa wurin ka kuma shine manzo ya yace masa manzo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wai hak kai tonka atadri ma ku? ka samu da kake fada kuwa wa sabbaha Rasulullah sai manzo Allah ya tasbihu wa ma zala yusabbihu wa zala bai gushe ba ya ci gaba da yin tasbih hatta urifa zalika fi wudu ashabi har sai da sahabbansa suka fahimci cewa manzo Allah ya yi gishi da wannan magana da yi sun kala sai mun zale ya cewa wai ha sai kai tonka innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin kal ba a neman ceto da Allah kan kowa daga cikin ba sai shanullahi a'zam min zalik shani Allah ya bi girma akan haka yace masa wai ha kai tonka adalli Allah ka san Allah kuwa sai yace masa inna arshahu ala samawatihi la hakaza al'arashinsa a kan sammainsa gaba gida kamar haka ne wa kala bi yi mithla al-qubbati alai sai manzo ya yayi haka kamar kumba ko kan kumba ko shine abin da ake dora wasan masallaci din nan yawa sai manzo ya yayi kamar dai zale ya damke hannu ne kamar kumba haka haka al'arashin yake akan sammai gaba gida sai ya sake cewa wa innahu la ya'itu bihi shi al'arashin la ya'itu bihi yana yin kara na nauyi saboda Allah subhanahu wataala ya tabbata kan al'arashi Allah na bisa ga al'arashi sama saman shi al'arashi saboda Allah subhanahu wataala na samanta sai ta dinga yin kara na nauyi ita afita rahli bin rati kamar da dai raƙumi zai dinga yin nauyi saboda wanda ya hawo kanta ko kuma kaya da aka daura kanta duk da cewa ba wai Allah subhanahu wataala yana zaune bane akan al'arashi kamar da na zauna ka wannan kujera ba haka bane idan mutum ya za wannan a ransa ya kafirta saboda ya kwatanta Allah da halitta Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita akan arsh ya ya daidaita akai wa ta'ala ya daidaita akan shi yanda ya dace da girman sa da daukakar kamar Imam Malik ya fara da wani zai tambaye shi ar-rahman al-arshi sawa kaifa istiwa'i wani zai ce manzo Imam Malik Allah ya ce ar-rahman al-arshi sawa kaifa istiwa'u ya Allah ya daidaita akan al'arsh aka ce man malik yayi shuru idon sa yayi ja ya kai da kansa bayan lokaci kuma ya daga kansa ya masa al-istiwa'u ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib wa su'alu anhu bid'a yace daidaituwan Allah subhanahu wa ta'ala akan al'arashi abu ne sannan ne saboda ya zo a cikin alkur'ani amma kuma wal ya wannan daidaito yake yake majhul ba wanda ya sani abu ne wanda mun jahilce wal imanu bihi wajib ni imani da haka wajibi na kan kowa wasu'alu anhu tambaya akan yaya daidaita ita wannan tambaya bid'a ce ina ba tambaya saboda haka mun yi imani da shi saboda haka anan manzo Allah subhanahu yana so ya kwatanta ma wannan balarabe ne girman Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa yake nuna masa cewa al'arashi ubangiji fa yana son sammai na gaba da al'arashi kamar da ya tabbata wani hadisi daban manzala sun ke cewa al'arashi shine kamar silin na jannatul firdaus shi kuma jannatul firdaus a ina yake yana sama ta bakwai ina fata gare jannatul firdaus yana sama ta bakwai to silin sama rubi na jannatul firdaus shine al'arsh al'arsh na bisan jannatul firdaus saboda haka al'arashi shine karshen halita a sama idan mutum ya fara hawa sama ya zo sama ta daya ta biyu da har ya kai sama ta bakwai to daga sama ta bakwai in ya ci gaba da yin sama sai al'arashi daga al'arashi babu wani halitta kuma komai ya kare ba komai Allah subhanahu wa ta'ala yana saman al'arshi kuma babu wani halitta kuma a wurin ina ba ta gane babu wani halitta wurin shi yasa idan ka ce ma dan bidiya Allah ya daidaita kan al'arshi kasa su ba zai da wannan ba su a wurin su Allah na koyina yawa mu kuma mutu Allah yana sama tunda Allah da shi yana sama bai idan ka ce musu Allah yana sama ya daidaita akan al'arshi sun ji maka to Allah yana sama akan al'arshi ina Allah ya fuskanta a sama mun gano wannan tambaya ka san dan bid'a kullu ko ba shi da hujja ba shi da aya ba shi da hadisi kawai wasu da hankali ga yake shi yasa ko kake wani ba karka saurare shi saboda magana shi virus yawa to amma idan yake mana irin wannan mai zamu ce wani na zamu ce mishi mene na gaji mene asar imam malik ya bashi ba a yi ba da shi za mu bashi haka ne za mu iya bashi asar imam malik amma kuma mu ma za mu iya wasa da hankali ko ba kuma ne sai mu ce masa ai kana gane inda kake fuskanta ne idan akwai wani abu a gabanka ko ba kuma ne idan na sai yanzu da na fuskanci na za ka ce ina kallon wannan gida, ko da akwai gida gaba na yi ko ba kuma ne to a can mun ce babu komai saboda kan magana yana fuskantar wani wuri da ya tashi ba saboda ba asali ba komai a wurin ba wani wani ba komai a wurin ba ba komai saboda kan magana ina yake kallo babu ba ba da yake kallo da ba mu komai ba komai a wurin sun shi ne kawai Allah kuma zai yanzu ba kuma ba komai a wurin sai rawahu ahmad wa abu dawud sai yace wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala قال رسول الله alaihi الله qala Allah azza wa jal Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kazzabani ibn adam dan adam ya karya sani wa lam yakul lahu zali kuma bai kamata yayi haka ba wa shatamani dan adam ya zage ni wa lam yakul lahu zali kuma bai kamata yayi haka ba ta allati amma takdhibuhu iyaya amma karya tani da yayi fa qawluhu shine fadin sa lan yu'idani kama bada'ani dan adam yana cewa Allah ba zai mayar da halita na bayan mutuwa ba kamar da ya fara halita na duk sanda mutum ya kudurta ransa cewa babu tashi alkiyama to ya karya ta Allah subhanahu wataala tunda Allah ya tabbata da haka cikin alqur'ani yace Allah yace masa wa laysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adati Allah ce farkon halitta da zaman so ya fi sauki akan maimaita shi ba asali a hankalce farkon lokacin da zaka yi abu shine zaka sha wahala in ka zo maimaita wannan abun ba za ka sha wahala kuma ba tunda ai kana da kisa zaka yanda kai ko waka bane wannan magana ce ta hankali shi yasa Allah ke ce masa ai farkon halitta ba shine yake zama to ya fi sauki akan maimaitawa ba asali abin da ya zama shine maimaita shi to amma a wurin Allah da farkon da maimaita shi duk ɗaya ne a wurin Allah subhanahu wataala wannan magana misali ne kawai Allah yake bamu amma duka kun fa yakun ne kawai shi magana ya kare saboda haka san da ce farkon halitta bai zama su fi sauki akan maimaita shi ba sai an da ce wa amma in yaya. zagi na kuma da yake yi wa qawlu shine ne fadinsa ita Allahu walada yana cewa Allah ya riki da Allah ce wa ana al-ahad ni ne ni kadai as-samad ni ne abun nufa da bukatu ne mana as-samad Allah shine wanda halittu gaba kida suna nufan shi da bukatu suna as-samad sai allazi lam yali. wanda bai haifa ba wala yula kuma ba haife shi ba walam yakul lahu hukufan ahad kuma babu wani tamkan shi saboda haka idan mutum yayi imani cewa Allah subhanahu wataala ba zai tashe shi bai mutuwa ba to ya karanta Allah subhanahu wataala kuma bai kamata yi ba ina mata mu gani yace wa fi riwaya an ibn abbas radiyallahu anhu ma yace wa amma shatmu iyaya zaki na da dan adam yake fa qawlu shine fadinsa li walad ina cewa dina da dan yace wa subhani an attakhidha sahibatan aw walada sarki ya tabbata gare ne daga iriki mata ko kuma da na wuce haka bana bukatar mata ko da ina ba ta magana yace rawu bukhari sanne ce walahuma an abi hurairah radiyallahu anhu haka nan kuma sun rawaito daga abu hurairah Fala yace qala sallallahu alaihi wasallam qala allah ta'ala allah subhanahu wa ta'ala yace yu'zini ibn adam dan adam yana cutar da ni yasubbu dahar yana zagin zamani ko ana dahar ni ne kuma zamani biyadil amr al'amura gaba kida na hannuna uqallibu al-laila wan nahar ina juju ya dare da rana saboda haka wannan hadis tana magana akan wani al'ada na Larubawa a da sai ga dan wani abu ya same su na masiba ko wani rashi sai su zagi wannan zamani da wannan abu ya faru ko su tsine ma ranar da wannan abu ya faru ko lokacin da wannan abu ya faru Allah ce wannan kuskure ne saboda me Allah subhanahu wataala shi ya kaddari wannan abu ya faru a wannan lokaci ita kanta lokaci ba ta da dam ba ta da wani iko ta halici wannan abu Allah subhanahu wataala shi ya kaddara wannan abu ina fata magana saboda haka duk sanda mutum ya koma yana zagin zamani kamar yana zagin Allah subhanahu wataala ne da wannan hadisi ne wasu suke cewa daga cikin sunayen Allah akwai addahar kuma ci wannan sai su ce daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala kyawawa akwai addahar menene dalilin ku suka ce Allah ce wa ana addahar Allah ce ni ne zaru to amma wannan fahimtar kuskure babu addahar a cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ina ba ta mu gani da Allah ce wa ana addahar ba wai yana nufi suna na addahar ba saboda me addahar ma bai ma yi kama da sunayen Allah subhanahu wataala ba me yasa to da sunayen Allah subhanahu wataala sun kunshi sifofi na yabo da Allah subhanahu wataala in ka ce Allah shine Ar-Rahman wannan suna Ar-Rahman ta kunshi sifa ta rahma in ka ce Allah subhanahu wataala shine Ar-Razzaq wannan suna ta kunshi sifa na albarkarwa Kuma ba kuma Allah shi azurta bayinsa in ka ce Allah shi ne algaffar wannan suna ta kunshi sifa ta yin gafara ina fatan gani duk wani suna Allah za ka samu ta kunshi wata sifa na yabo ga Allah subhanahu wataala amma in ka ce addahar to menene addahar babu wata sifa cikin ta suna ne jami ina fatan gani sa'annan kuma Allah subhanahu wataala ya fassara mana abin da yake nufi da wa ana addahar ma'ana ni ne mahalicin zamani shine ma'ana wannan magana saboda me yace bi yadil amr al'amura gaba kida na hannuna ko kallibu layl wa nahar ni ne nake juye dare da rana menene dare da rana shine zamani ne sai ake samu zamani ba wucewan dare da rana bane saboda ka idan ka ce addahar shine Allah Allah kuma zai ce uqallibu al-layla wan nahar kamar ka ce Allah yana juju ya kansa kenan sunan lail wannan ne a jihar da shi ma kai shi ne, zamanin saboda ka ce kuma so ba zai yi mu ce daga cikin sunayen Allah akwai addahar ba saboda irin wannan hadisi ina fata mun za mu kaya nan abin makaranta dai Allah ba inda muka yi kuskure ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdik shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan akwai tambaya da abin da ya tsawaka sai mu bada amsa ba wasu na ganin haka wane suna kara tabbatar da girmamawa ne ga Allah subhanahu wataala wannan maganar da take cewa shi yasa ai wato da Allah ce qalul haq suna cewa Allah ya faɗi gaskiya ai ba wai kawai wannan shine iya maganar suke faɗa ba a ai malaka jibril yana ba su labarin hakika ne abinda Allah ya faɗa ne ina fata magana zai gaya masu maganar da Allah yayi shi yasa su kuma za su ta ba juna wannan labarin har zuwa sama ta farko su zo kuma su zona suna tattauna wannan abu a tsakaninsu sai aljanu su samu su saci labari ina fatan ga saboda wannan magana da Allah yi shine suke kara tabbatar da cewa gaskiya ne Allah ya fara ina fatan ne ba wai kawai alhaq din da kawai suke cewa a suna fadin da Allah ya fara kuma su sifanta shi da gaskiya wannan shine ma'anar magana yaran zamanin da ba su sun lalace sun lalace ko sun wani ma shi ma ya ba zai fara ba a fahimta na sau da mai idan suna cewa haka ai ba zamanin suke zagi ba yaran ne suke zagi kowa ka sa yaran zamani sun lalace mana zamani ya canza ta inda yaran sun lalace ba wai zamani suke zagi ba yaran ne suke zagi na kamar da na'am tabbas eh, ba ma wai magana mu bane asali akwai hadisi da manzala sallallahu yake cewa duk wanda yake so a kara masa kwanakin sa na duniya ko ba kuma ne ya tsara da zumunci wannan hadisi ne ina fata mu gane duk wanda yake so a kara masa cikin kwanakin sa to ya tsara da zumunci a da kamar da yazo a cikin wannan hadisi shine malamai suke cewa me da yake nufi da wannan magana ko kuma mutane da suke addu'a Allah ya ja kwanan su me ake nufi da wannan magana Tun da Allah subhanahu wataala ya riga ya kaddara komai kuma kowa an riga an kaddara masa ajalinsa to mai ake nufi da yin wannan to shi ne malamai sun yi fasara guda biyu wasu suka ce ma'ana haka shi ne Allah zai albarkaci rayuwarsa ba wai za a kara masa kwanaki ba ne sai dai kuma Allah zai albarkaci rayuwarsa sai da abun da zai riska a rayuwarsa na alkhairin duniya da lahira zai zama to kamar an ya yi rayuwa da na shekaru da yawa mana mutum ya samu misali an kadar masa shekaru hamsin amma kuma abun da ya riska a duniya na alkhairin duniya da daira kamar wanda ya rayuwa shekara ɗari ne duk da cewa shekara hamsin ya yi saboda albarkar rayuwarsa wannan shi ne fasar da wasu malaman suka yi wasu malaman suka ce a'a abin da ake nufi da haka shine shi mutum an riga an kaddara iya ajalinsa kuma Allah ya riga ya kaddara cewa zai kara masa zai yi rayuwa mai tsawo kuma ya kaddara cewa zai roke shi ya amsa wannan addu'a sai ya zama to addu'an ta yi aiki an ja masa kwanansa mana mana da sababin da kuma abin da sababin zai jawo duka Allah ya kaddara su ya riga kaddara wani zai sadar da zumunci kuma a sanadiyar haka a ja masa kwana saboda haka tun farko an ga an ja kwanan aka kaddara shi kuma ga sababin da ya sa aka ja kwanan Thank you. malaiku la ya suna Allah ma amarahu wa ya faluna ma yiwu malaiku ba su sabo ba za su ma iya sabo ba zuba eh, za? mu yanzu za ku iya da jaza muke yi su ba za su ma iya ba eh, tafiyansu zai ma yi su ba alaikum salam na'am na ce farko Allah ya halici ruwa sannan ya halici al'arashi sannan ya halici allo sannan ya halici alkalami sannan ya halici kasa sannan ya halici sama na'am na'am na'am na'am na'am na'am jazakallahu khairan aka mata kan na, na bani na na mata sai akwai hadisi na, na, cewa awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam qala na, qala ma na, qala na, makadir al-khalaiq na, farkon da Allah ya halice alkalami Allah na, na, masa na, na, menene fasara wannan magana ina fara mun gane wasu malamai ne suka fassara wannan magana da yake awwal ma khalaqa Allahu al kalam mana farko abunda Allah yayi halitta shine al kalam haka wasu malamai suka fassara to amma wannan fassara ba haka bane abunda magana take nufi farko sanda Allah ya halice al-kalami daga halittansa sai ya ce masa kaza amma ji bayana malaka kamar da kace farkon lokacin da na hadu da wani sai ne ce masa kaza to haka wannan shi ma'anar hadisi Eh, ba wai yana nufin alkalmi shi ne farko abin da ya halitta ba a ba a wani Allah me? Ai eh, wannan kuskure ne wannan ya shiga shakar wannan hadisi wannan ne da wannan magana wannan alaikum salam dakin shi ne ya baka misali a gashi ya misali sai sai Allah ya tsine ma ranar da na sanka mana yana nufin sanin ka da nayi ya zama ta masifa gare ni saboda haka yana tsine ma ranar da ya hadu da da mutum kaga ya zagi zamani a ranar wannan kuma haram ne wannan shine irin abin da larubawa suka kasance suna suna aikatawa idan aka musu rasuwa ko kuma wani cuta ya same su ko na baka sai su tsine ma lokacin da wannan abu ya faru a ranar saboda ka wannan wannan haram ne yana da lara sosai yana da kyau ya yi bata salat tasbih duk da malauci magana kan hadisi amma da imam albani ya na shi saboda ka babu ne za yi yana yana da lara sosai Allah ya samu dace assalamu alaikum